Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin yau Juma'a 24 ga watan Yuni shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. kotu ta hana ba da belin tsohon mataimakin shugaban majalisar dattijan najeriya sanata ike ikwere medu da matarsa bayan an kama su bisa zargin safara wani yaro zuwa london don girbe sashen jikinsa zargin da suka musanta muna da rahoton bayan labarai wakilin mulamido abubakar sokoto ya yi nazarin yawan sake sheka da 'yan siyasa ke yi gabanin zaɓe a najeriya sai kuma hira da Profesa Bobe na Maiwa kan kalubalen da kasashen Afirka da ke fama da ayyukan ta'addanci ke fuskanta. Kamar kowace ranar Juma'a Aisha Ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli amma kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da halin da duniya take ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Majalisar Tarayyar Turai ta kada kuri'a da gagarumin rinjaye jiya Alhamis don baiwa ƙasar Ukraine da take fama da yaƙi damar zama 'yar takara, inda ya rage mata mataki ɗaya domin ƙawayenta na yammaci da ke bata makamai masu tarin yawa don taimaka mata wajen yaƙi da mamayar da Rasha ta yi na tsawon watanni hudu. Ƙuri'ar ta goyon bayan Ukraine ta kasance ɗari 529 da da tara kuma 45 da basu goyi baya ba, yayin da sha hudu suka ƙaurace. mansa Turai ɗin kuma ta amince da takarar ƙasashen Georgia da Moldova na shiga EU. Kuri'ar ta zo ne a daidai lokacin da Amurka ta ce za ta tura ƙarin dala miliyan 450 na taimakon soji zuwa Ukraine ciki har da na'urorin roka masu cin matsakaicin zango ƙari akan tallafin dala biliyan ɗaya da ta sanar a makon da ya gabata. Shugaban Majalisar Dokokin Ukraine Ruslan Stefan Chong ya gode wa 'yan Majalisar Turai bisa goyon bayan da suka bayar a wani sakon Facebook da ya wallafa yana mai cewa Ukraine ƙasa ce ta EU kuma muna fafutukan neman wannan haƙƙi ba kawai a fagen daga ba har ma da a fagen shari'a. Domin kasashen uku su shiga cikin ƙungiyar EU mai mambobi 27 za a buƙaci su aiwatar da wasu sauye-sauye na siyasa da tattalin arziki. Ya Alhamis kwamitin majalisa da ke binciken tarzoma 2021 a zauren majalisar dokokin Amurka ya saurari bahasin cewa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya ingiza wasu jami'an ma'aikatar shari'a don su binciki zarge-zargen makudin zaɓe duk da cewa an ba shi tabbacin cewa babu wasu kurakurai da za su iya sauya shan kaye a sake zaɓensa. Kwamitin ya mayar da hankali ne kan tambayoyinsa ga ƙoƙarin da Jeffrey Clark, tsohon mataimakin Attorney General, kwararre kan harkokin shari'ar muhalli ya yi na a naɗa shi Attorney General a watan ƙarshe na gwamnatin Trump domin ya ci gaba da ikirarin da ake yaɗawa na cewa an yi wa Trump magudi a wa'adin shekaru hudu na biyu. Clark ya sha matsa wasu jami'an ma'aikatar shari'a da su binciki zargin magudin zaɓe tare da matsa wasu jihohi lamba don sauya tabbatar da sakamakon su da ke nuna cewa ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ya doke Trump. Ke dai yayin da Clark ke ta kamun kafa wajen Trump ya naɗa shi a matsayin shugaban ma'aikatar shari'a. Manyan jami'an ma'aikatar sun faɗa wa Trump cewa Clark bai cancanci ya jagoranci ma'aikatar ba. a cewar Adam Kizinga ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Republican biyu na Majalisar Wakilai a kwamitin binciken. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna juyayi ga al'ummar ƙasar Afghanistan jiya Alhamis sakamakon mummunar girgizar ƙasa yayin da ya ci gaba da matsawa mahukuntan Taliban lamba da su janye takunkumin da aka sanya wa mata da kuma tabbatar da zaman lafiya a ƙasar. Jakadan Albania, Ferit Hoxha, ya shaida wa manema labarai a madadin wakilai tara daga cikin sha biyar na kwamitin cewa muna kira ga taliban da su gaggauta sauya manufofi da ayyuka da halin yanzu ke tauye 'yancin ɗan adam da 'yancin mata da 'yan mata a afghanistan wanda ke ci gaba da ta'azzarar rikicin jin kai tattalin arziki 'yancin ɗan adam da zamantakewa tare da lalata manufar daurewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a afghanistan a ranar 23 ga watan maris da ya gabata hukumomin Taliban sun ba da sanarwar ci gaba da rufe makarantun sakandare na 'yan mata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin 'yan mata miliyan 1.1 ne abin ya shafa. Shugaban hukumar jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Martin Griffith, ya jaddada wa mambobin kwamitin cewa ba wata ƙasa a duniya da gwamnati ta haramta wa 'yan mata shiga makarantar sakandare. kada a nisa nan gaba kaɗan hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da rahoton da muka samu daga birnin London mai cewa kotu ta hana ba da belin tsohon mataimakin shugaban majalisar dattijan najeriya sinita ike ikweremedu da matarsa bayan an kama su bisa zargin safarar wani yaro zuwa london don girbe sassan jikinsa zargin da suka musanta. Wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe na ɗauke da ƙarin bayani. Wata kotu a Birtaniya ta hana belin tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya sanata Ike Madu da matarsa. Bayan an gurfanar da su bisa zargin ƙulla maƙarƙashiyar safarar wani yaro zuwa Birtaniya domin girbe wani sashen jikinsa. rundunar 'yan sandan birnin london sun cafke ike madu da matarsa ne a london biyo bayan wani binciken da tawagar kwararrun masu binciken manyan laifuka ta gudanar kuma ta ba da wani ƙarin bayanai da cewa bayanan da aka ba da, sun zo daidai da bayanai kan madu da matarsa yanzu yayin da wannan lamarin na ci gaba da ɗaukar hankali a faɗin najeriya jama'a da dama kuwa sai bayyana ra'ayinsu suke yi ciki har da Mr. Ibo Pochisum wanda kafin a gurfanar da sanatan da matarsa ya faɗi cewa. I want to believe that there is a misunderstanding somewhere because I don't expect ya ce ina so in yi imani da cewa akwai saɓani a wannan wurin saboda ba na sa ran cewa sanata zai tsoma hannu cikin harkar girbe sashin jikin mutum amma kuma ba na so in ce 'yan sandan birtaniya za su iya zargin sanatan da aikata irin wannan laifin ba tare da wata hujja ba Mr. na wani mai fashin baki ne kan lamuran siyasa, kuma yana ganin wannan al'amarin a matsayin wani mummunan lamari ga sanatan. Such is not a good development for somebody who has attained that height. Ya ce wannan ba wani lamari ba ne mai kyau ga wanda ya kai wannan matsayin a siyasance, saboda haka ya kamata ya fuskanci kuliya. Shi kuwa Dr. wasu, ya bayyana ɓacin rai da irin 'yan siyasan da suka mamaye kujerun mulki a ƙasar. Wannan na gaya maka halayyar 'yan siyasan da muke da su a Najeriya. Wannan na gaya maka cewa muna da mutanen da ba su da halayya ta kwarai, waɗanda ba su cancanci su kasance a kujerun mulki ba. Wannan abin takaici ne, amma bari mu ga yadda za a gama a kotu, in ji Dr. Musu. yanzu ya Ekwerin Matu da matarsa za su ci gaba da kasancewa a tsare har sai sun sake gurfana gaban kuliya ranar bakwai ga watan Yuli mai zuwa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya. a gaida alfansu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya. A jiya Alhamis ne kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa dokar jihar New York da ta takaita wasu ɗaiɗaikun mutane ɗaukan bindiga a wajen gidajensu ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar. Wannan ra'ayi dai zai haifar da ruguza wasu dokokin jihohi iri-iri da kuma dasa wani tushe game da kalubalen da wasu dokoki da suke kula da mallakar bindigogi a faɗin ƙasar. A cikin hukuncin da ta yanke tsakanin New York State Rifle and Pistol Association da Brun, kotun ta ce buƙatar New York na cewa mai izinin ɗaukar bindiga a bainar jama'a ya nuna dalilin da ya sa ya saba wa incin rike makamai ƙarƙashin doka ta biyu na kundin tsarin mulkin Amurka. Kotun ta gano cewa ta hanyar sanya wani gwaji na zahiri wanda ɗan ƙasa mai bin doka da oda ya kamata ya yi domin samun damar mallakar makami ita ma new york ta karya doka ta sha hudu wacce ta hana jihohi amincewa da dokoki da suka tauye ikon amurka na yin amfani da 'yancinsu na kundin tsarin mulki yan gudun kijira a yankin afar na arewacin kasar habasha na barin wasu sansanoni saboda rashin abinci da matsuguni majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa komawa ba zai kare su da komai ba Kana ta yi kira na ƙarin taimakon ƙasa da ƙasa. Jami'an yankin Afar sun ce wannan sansani da ke Dubti arewacin Habasha yana ɗauke da 'yan gudun hijira kusan dubu talatin. An tilastawa da yawa barin gidajensu saboda faɗan da ake gwabzawa tsakanin dakarun yankin na Tigray da sojojin tarayya da ƙawayensu. Wasu kuma sun tsere daga farin da ba taɓa gani ba da yi sanadiyar mutuwar miliyoyin dabbobi tare da barin miliyoyin 'yan Habasha na fuskantar yunwa. A gaida Muhammad Tafis Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma mu taɓo harkokin siyasa a Najeriya inda ake fuskantar ruwan canza sheka tsakanin 'yan siyasa lamarin da waɗansu ke bayyanawa a matsayin rashin adalci da ya dabaibai jam'iyyun kasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto ya haɗa mana. Batun sauya sheka daga jam'iyya zuwa jam'iyya ga 'yan siyasar Najeriya ba wani sabon abu ba ne, inda kuma da daman 'yan siyasa kan yi rawa da bazar jama'a musamman waɗanda suke wakilta a matakai daban-daban siyasar 2023 da siyasa ce da ke fuskantar sauya sheka idan ana iya tunawa a baya-bayan nan gwamnan jihar ibonyi david umahi ya sayo sheka daga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar apc mai mulkin najeriya kawo yanzu dai ana ci gaba da samun gaggan 'yan siyasa da ke sayo sheka inda bayanai suka nunar a yanzu a majalisar dattawan najeriya sama da mutane bakwai ne suka sauya sheka daga jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp daga ciki kowa har da sanata francis ali mukana daga jihar edo haka kuma na ji ta bakin wani dan jihar ta edo dangane da wannan dambarwa I am Shime Sivenus Ondumba. Actually my opinion concerning um, candidate defecting from one party to another for instance from APC to PDP yana cewa ne sunana su Benus onimba ya ce ra'ayina dangane da sauya sheka da manyan 'yan jam'iyyu ke yi a ƙasar ta Najeriya musamman jam'iyyar PDP da APC mafi yawancin 'yan takara daban-daban ba a yi musu adalci ba a yayin zaben fitar da gwani da ya gabata. Ina ganin wannan dalilin kenan yasa suke ficewa daga jam'iyya zuwa jam'iyya haka kuma wasu 'yan siyasa suna sauya sheka saboda ra'ayinsu. ba ra'ayin jama'arsu ba. But this all for their selfish reason that sunana gotuku fatin tauraron ni a wurina ina ganin cewan adalci ne wanda wancan jam'iyyar bata musu ba wannan jam'iyyar wanda suke bata musu ba shi yasa suke soya sheka suna tsallake suna komawa wata jam'iyya abin da na gani kenan. Shi ma wani ɗan takarar gwamna kuma jigo a jam'iyyar ta APC Alhaji Abubakar AA Gumbi ya sauya sheka daga jam'iyyar ta APC zuwa jam'iyyar PDP. Yin shawara ni da jama'ata mu ta APC mu koma PDP babban dalili guda kawai rashin adalci rashin gudanar da mulki na jam'iyyar APC wanda ka jagorar APC kamar ba dan siyasa ba ne don abin da dan siyasa ka ba kowa hakin shi abin da mutane ke so a basu to sai kasancewa shi wannan mutumin kawai ah, kawai ah, suka daka ne ah, shi ka daka haka kuma na tuntubi mai sharhi kan harkokin siyasa farfesa yahaya tanko baba shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto ko yaya suke kallon irin wannan sauya sheka na 'yan siyasa ke yi a yanzu wani abu ne wanda ake ta hasashe eh, musamman maganin cewa kamin a gudanar da taruka na jam'iyya da zaɓuɓɓukan fitar gwani akwai rigingimu da yawa a mataki na zaɓe cewa na ƙasa na gwamnoni na 'yan majalisu da kuma abin da ya shafi takarar shugaban ƙasa duk wa'in abubuwa an yi su mutane da yawa na da korafe-korafe to wa'in abubuwa da aka gudanar a zaɓuɓɓukan fidda gwani su ne suke taruruwa suke haifar da rashin eh, natsuwa da rashin aminci lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria to a gaida lamido kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. bari fasaskar hotannin namu da batun ayyukan ta'addanci da kasashen afirka da dama ke fuskanta da ya kai ga kasar burkina faso shiga wani halin tsaka mai wuya lamarin da yake shafar kasashen da ke makwabtaka da ita kamar jamhuriyar niger a hirar shi da murya amurka profesa bube na maiwa ya bayyana munin lamarin da kuma yadda za a iya samun masalaha abin ba wuyar ganewa ke gare shi ba ga wanda yake tsayaye nazari sosai sosai su dai wannan 'yan ta'addan masu kai ma burkina faso hari ana rasa rayuka da yawa in aka tsaya aka yi nazari za a ga cewa da farin a cikin ƙasan mali suke suna cikin ƙasan mali a zamanin da ita ƙasan mali ta eh, sake hulɗa wato ta eh, cire hulɗa da ƙasar faransa ta ƙulla hulɗa da ƙasar rasha wato sojojin rasha wa'anda ake cewa kamar sojojin haya ne to sojojin nan na rasha da suka kawo ma rundunar soja ta ƙasar mali taimako shine sa wato 'yan ta'adda ba su iya zama cikin malikin tunda in aka je aka diba ga duka abin da muke gani ita dai garin manaka sojojin mali sun kwace shi manaka ko zuwa iyaka da nijar ne har sun kai adaran bukan da ita ma iyaka da nijar ne yanzu haka sojojin ƙasar mali suna yunkurin ƙwato arewacin ƙasar tasu zuwa iyaka boda da eh, algeria to idan ya zamanto haka wato cewa da rundunar sojan mali sun samu taimako ta bannin kayan aiki wato har suna yaƙa wa'annan 'yan ta'adda ba su jin daɗi a cikin ƙasar mali ba dole sai su watsu ba su nemi wani wuri can inda za su je su aje kayansu ƙasar mauritaniya ba ta zowa gare su wa mutum nan ƙasar algeria ba ta zowa gare su wa mutum nan tunda a gabacin eh, ƙasar mali suke gabas maso arewa wato idan suna samun mahauka shine cewa sai ƙasashe wa'anda ke iyaka da mali ta wannan wajen inda suke shine ƙasar mauritaniya ƙasar algeria ƙasar niger da ƙasar burkina faso To Prof ina mafita ga Burkina Faso da kuma kasashe da ke makwabta kamar jamhuriyar Nijar dangane da wannan lamari da wannan lamari ya shafa. Ga duka halarun da muke gani gwamnatin rikon kwarya na kasar Burkina Faso wato gwamnati ne wanda yana tafiya hawainiya. Har yanzu bai sani ba. Shin ya katse hulɗa da ƙasa Faranshi ya kulla hulɗa da wata ƙasa ko kuma ya zauna tare da eh, ƙasa Faranshi. A nan suna tafiya hawainiya. Yau inda su gane ne su yanke hulɗa da ƙasa ƙasar shi su nemi wata ƙasa wadda za ta zo ta taimake su yaƙi wannan abun wannan shi ne mahuta amma irin wannan zama ta cewa da ba mu san inda za mu dahawa ba wannan ba ta yi musu ba ta yi musu ya kamata su samu wata ƙasa mai ƙarfi wadda za ta zo ta taimake su a jaye musu wannan takunkumin ecowas ta jaye musu wannan takunkumin saboda abin da yake faruwa a kasar burkina faso ya shahi dukkan nahiya afirka ne gaba ɗaya tun ba yankin ta na yammaci ba wato cewa da afirka ta yamma abin da yake faruwa burkina faso ya shahi mu duka ecowas ta janye musu wannan takunkumin da suka hada musu don su samu su sayo kayan aiki na ƙasa eh, wadda za su kulla hulɗa da sabuwar ƙasa a taimake su su yaƙi wannan abu muddin ba haka aka yi ba to ina ganin cewa da har yanzu dai kasar burkina faso to za ta shiga irin halin kasar somaliya kenan professor bobe na maiwa na jami'ar diof a kasar senegal har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Har ila yau a cikin shirin yanayi da muhalli muna tare da Alawiya Babu Musa shugabar kungiyar Awifka Dr. Abubakar Mamman Manzo ƙwararre kuma masani game da al'amuran sauyin yanayi da ɗumamar yanayi daga Nijar. Sai kuma ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Dr. Umar Sale Anka wanda ya ce rashin ingantaccen tsarin zub da shara yana janyo gwamnati da ma al'ummar ƙasa asara a fannin tattalin arziki. Ko me yasa yi wannan furici? kana maganar iska ingantacciya sai ka yi maganar tsafta muhalli shi kan shi yadda ake kwashe shara wanda shi ma yana taimakawa wajen kare mu daga cututtuka manya-manyan biranen musamman a najeriya ko kuma arewacin najeriya da muka sani da kuma na kudu za ku ga idan ka duba misali ka je onisha aka zo kano aka je legas. za ga gaskiya akwai magana ta datti sosai sosai yawanci in ma kamfanoni aka ba wasu kamfanonin akwai matsaloli tsakanin su da gwamnatoci so ba sa iya samar da abin da muke bukata na wajen kula mana da muhalli so yana kara mana cututtuka yana kara wa gwamnati asara ba a yi abin da ya kamata ba kuma an fitar da kuɗi a budget so duk wani abun nan ya zama asara yana jawo mutane taɓuwar tattalin arziki ba tare da kuma an damu da me ya je dawo ba. Shi kuma Dr. Abubakar Mamman Manzo ya mai da hankali ne akan bukata da kuma mahimmancin wayar da kan al'umma akan dukkanin matsalolin yanayi da irin matakan da ya kamata a ɗauka domin shawo kan matsalolin da ake fama da su a faɗin duniya. Ya kamata a ce dukka kowane ɓangare a fara daga ma'ikanta wanda allah dora a gaban kowane waje da kuma wanda allah ba su nauyin su jagoranci mutane su nemi cikakken sani bisa kan menene gurbacewar yanayi menene canjin yanayi menene duka wannan magana da ake ta yanzu don saboda su san bisa kan menene suke magana ko kuma za su yi magana ko kuma za su kawo shawararsu duk abin da baka san shi ba baka lakance shi ba gaskiya zai baka wahala ta yadda zaka kawo gyara balle kuma gyara ne ake nema ga wannan abu na biyu kuma ina so ya zamanto wannan neman sanin ya zamanto ga dukkan al'umma ma'aikata ne mata ne maza ne 'yan kasuwa manya-manyan attajirai duk wani wanda yana da hankalin da zai gane abin da yake yi daga shekara bakwai zuwa abin da ya kai hayi illa masha Allah a ce ya dukuwa bisa kan sanin menene yanayi menene gurɓacewa yanayi wata magana ce ake kuma me illa gurɓacewa yanayi me yake kawo canjin yanayi menene kamata wani irin abubuwa ne kamata a yi don a rage wannan bacin yanayi duka wannan zai sa in an san wannan a nemi wani irin gyara ya ya kamata a yi banci haka ne kowa zai iya kawo gudunmuwar shi na yadda za a rage wannan matsala ta canjin yanayi tunda an tabbatar da cewa duka ayyukan mu ne namu dan adam kowane irin aiki ne yana da illa kusa kan yanda yanayi yake gurɓacewa yanda ake samun canje-canjen yanayi yanda kuma abin yake zamantowa cewa rayuwa ta zamanto mai wahala zahi ya karu wani waje kuma sai a ganin cewa inda aka saba samun ruwa ma ruwan ma in ya zo ba irin yadda ake samu bane ba kuma yanda ake noma aka saba sai gani yanzu noman nan ya zamanto dole sai an sake mashi salo to duka wannan abubuwan ne nake tsammani ta nan ne za a je a nemi kowa zai ka gudunmuwar shi kuma zamanto an yi tsintsiya mu guda yanda za a yi yaƙi ita kuwa alabiya baba musa ta yi jan hankali ne akan batun samar da tsaftataccen ruwan sha domin batun tsaftataccen ruwan sha domin samar da rayuwa domin samar da ingantacciyar rayuwa burin ma a wifka shine mu samu haɗin kai wurin ganin mun samar da rayuwa ingantacciya mai kyau ga kowa da kowa bincike kuma ya nuna cewa yawan mutuwar da ake samu ta ƙananan yara musamman 'yan ƙasa da shekara biyar yana ta'allaka ne akan shan gurɓataccen ruwa da kuma rashin tsaftar muhalli wa'annan kuma matsaloli sun fi yawa a ƙasashe masu tasowa waɗanda matsalar canjin yanayi ya fi shafa idan aka samu canji a kan ruwan sama misali ruwan sama ya yi karanci ko kuma yayi yawa shi ma yana da tasiri da shi kanshi samuwar yawan ruwan na sha da amfani da kuma shi kanshi amfani da ruwan wajen tsabtace jiki da kuma muhalli. To mai sauraro iya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi madalla a gaida aisha kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya Majalisar Tarayyar Turai ta kada kuri'a da gagarumin rinjaye jiya Alhamis lambaiwa baiwa ƙasar Ukraine da take fama da yaƙi damar zama 'yar takara, inda ya rage mata mataki ɗaya domin ƙawayenta na yammaci da ke bata makamai masu tarin yawa don taimaka mata wajen yaƙi da mamayar da Rasha ta yi na tsawon watanni hudu. Kuri'ar ta goyon bayan Ukraine ta kasance ɗari 529 da da tara kuma 45 da basu goyi baya ba, yayin da sha hudu suka ƙaurace. Fansar Turai din kuma ta amince da takarar kasashen Georgia da Moldova na shiga EU. ja Alhamis kwamitin majalisa da ke binciken tarzoma 2021 a zauren majalisar dokokin Amurka ya saurari bahasin cewa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya ingiza wasu jami'an ma'aikatar shari'a don su binciki zarge-zargen makudin zaɓe duk da cewa an ba shi tabbacin cewa babu wasu kurakurai da za su iya sauya shan kaye a sake zaɓensa. sa. kwamitin ya mayar da hankali ne kan tambayoyinsa ga kokarin da jeffrey clark tsohon mataimakin attorney general kwararre kan harkokin shari'ar muhalli ya yi na a naɗa shi attorney general a watan karshe na gwamnatin trump domin ya ci gaba da ikirarin da ake yadawa na cewa an yi wa trump magudi a wadin shekaru hudu na biyu kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya nuna juyayi ga al'ummar ƙasar afghanistan jiya alhamis sakamakon mummunar girgizar ƙasa yayin da ya ci gaba da matsawa mahukuntan taliban lamba da su janye takunkumin da aka sanya wa mata da kuma tabbatar da zaman lafiya a ƙasar. jiya Alhamis ne kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa dokar jihar New York da ta takaita wasu ɗaiɗaikun mutane ɗaukan bindiga a wajen gidajensu ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar. Wannan ra'ayi dai zai haifar da ruguza wasu dokokin jihohi iri-iri da kuma dasa wani tushe game da kalubalen da wasu dokoki da suke kula da mallakar bindigogi a fadin kasar. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya Nijar karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka da Mamun Lalo ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet biyu Hausa. facebook.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen ganin nasarar wannan shirin musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto labarai da hadiza kyari da ta wallafa labaran a yanar gizo sai kuma solomon abo da ya haɗa shirin da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.